واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا idan ka karanta alkur'ani ya kai wannan manzo suka ji abin da ke cikinsa na tsawatarwa da wa'azi to sai mu saka wani shamaki tsakaninka da waɗanda ba su imani da ranar alkiyama ba wanda zai hana su fahimtar alkur'anin a matsayin ukuba a kansu saboda bijirewarsu.